Filin mata. Filin mata. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara na studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da ita. Shirye-shiryen studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwar mu e, eh, radio 38 da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta ta Nijar. Shashen tattaunawar mu wanda ake kira Facebook za ku iya rubuto muna bisa kan studio Kalangu yanar gizonmu www.studiokalangu.org. Filin mata na Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jan hankali inda muke gayyatar masana da su zo su ba da amsa a kan tambayoyin da ke darme muna kai. A yau mun karkata ne ga rawar gargajiya da kuma raye-raye da ake yi a taronni da kuma kayayyakin kiɗa na gargajiya wannan kuma tushe ne tun daga ƙauye waƙoƙi ne da ke ɗauke da tarihi da kuma saƙonni rawar gargajiya na bayyana duk wasu gargajiya ne ta hanyar take taken rawa da ke haskakawa a gun bukukuwa ko kuma ga taro a fadar bubakar wanda aka fi sani da suna tela malamin da ke koyar da kiɗa a makarantar koyon wasanni cewa da rairayen gargajiya na nan ga bacewa a duk cikin jihohin ƙasar Nijar ya kuma bayyana cewa ba a nan ga yin wa'annan raye-rayen ne a wuraren da ake gudanar da su kamar wuraren biki jin daɗi da dai sauransu ya kuma ƙara da cewa dukkan wa'annan raye-rayen gargajiya an maye gurbin su ne da wasu raye-raye daban-daban na ƙasashen waje wa'annan shine dalilin karkatar muhawarar samu ga taken mace da rawa da kuma wato inda rawar gargajiya ta juya zuwa ga canza yanayi shin raye-rayen gargajiya suna nan akan hanyar bacewa wa'annan jihohi ne abun ya shafa don me a yau raye-rayen gargajiya suka suka rasa matsayinsu a gun al'ummar ƙasar Nijar wa'ane irin raye-raye ne ake samu a yanzu amsar dukkan wa'annan tambayoyi ne muka gayyaci e bubakar gaba wanda aka hi sani da suna tela mushan makarantar koyar da kiɗa kuma mai kula da gidan kallo na kayayyakin kiɗe-kiɗe na ƙasar Nijar a nan CFPM taya ya yi kuma karatun kayayyakin kiɗa da kuma sanin tarihinsu barka tela muna muku godiya da amsa kira da kuka yi muna kuma tare da hajiya fati mariko ɗaya daga cikin manya-manyan mawaka na farko na ƙasar nijar barka fati barka da amsa kira kuma muna tare da maman sani adamulmula mawaki ne kuma mai kiɗan gurmi barka maman sani assalamu alaikum wa alaikum assalam wa Kafin mu bawa mu magana za mu saurari wasu mata da suke ganin cewa canjin wa'annan raye-rayen gargajiya yana kawo cikas ga darajar al'umma da ƙasar mata musamman. Eh, bidon ni ga kar me wato hayo no yanzu bidon ne muke bugawa amma a da kwarya ce muke sawa a cikin ruwa muna bugawa muna rawar mu yanzu kuma abin ya canza aka maida shi bisa kan bidon a da kwarya ko ganga in an samu bikin aure mukan buga ganga tsawon sati daya abin sha'awa a lokacinmu ba mu fita tsirara wannan kuma mun gade shi ne ga iyayenmu yaran yanzu sun sauya sun sauya wasannin gargajiya abinda muke yi a tsaye su sai sun kai da ƙasa suna batsewa mu ba mu iya wannan ba a tsaye da kuma mu muke rawa kuma kaɗe-kaɗe da raye-rayen da sun yi daɗi da na wannan lokacin yanzu sai dai su yi rawarsu ta orkestar sun yadda na da ganga da dai sauransu ina namodi ini furin dondon furu ba wani alheri ba ne raye-rayen nan da suke yi wani a kwanta a ƙasa ana tuffe rule ko wani shanjaman pan ko wani hannu da zane da dai sauransu raye-rayen dan nan ne suke ɗauk suna sauyawa muku waƙoƙi da raye-rayen da muka sani a da babu duk wannan in ana aure ganga ake bugawa da maraice wajen la'asar mutane duka suke fitowa a yi ta raye-raye kuma kowa ya iya rawa amma yaran yanzu a sa su wannan rawar ba mai iyawa tarbiyya mace ce ke bada shi na bayan ka su koya yau muka bawa 'ya'yanmu tarbiyyar kirki ci gaban su ne gobe ya kamata mu dawo al'adunmu na da ba zagi ba batsi mu za mu lalata na baya su hallaka hajiya fatima riko sai in dawo bangaren ku ko kun san kamar wani rukuni na masu rawa ko na masu waka da suka rike al'adun gargajiya wanda hal a yanzu suna aiki da shi? Eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh, lalle eh, ga tunani na dai akwai su amma ba da yawa ba. Mhm. In an ɗauka wajen walam akwai eh, group a can walam wanda suke yi rawan galgajiyan su ne suke yi ba mhm. su yi modernize ba. Mhm. Eh, in an duba kuma rawan hillani akwai waɗanda suke modernize akwai waɗanda kuma authentic ne suke yi. to buzaye su kuma akwai waɗanda suka yi modernize akwai waɗanda suka yi authentic mhm. larabawa su ba su canza ba rawan ba su ba su canza ba don ka a sani na dai waɗannan ne a sani na waɗanda dai suna authentic waɗanda ba su canza ba dai al'adunsu sai in dawo gare ku abubakar me za ku ce akan abin da muka saurara yanzu To, bisa kan abin da muka saurara yanzu, ita wannan matan tana da gaskiya. Me abin da ya cancanta a yi, kamata ya a ce su matan tun da mata suna ni ce ce a garan in preserve in rawa. Tun da mata su ce rawa, su saka san rawa, su suka san faɗin rawa. Na farko su ya kamata su su tsaya ko wani taro ne za su yi na farko su su yi su ɗauki matakan da ya kamata su su kare Eh, al'adun nasu na raye-raye mhm. yan suka zama bayan wannan taron suka yi suka abun na eh, resolution in taron yanzu kowane jiha su aika ai aiki da shi su fara inisiyan yara tun da dan tuka mata su kera kuma su adda iya mata mhm. namiji bai iya shiga cikin wannan al'amari mhm. dole su sai mana abin da shahi mazan shine wajen kayan kiɗi isko wata rawa dole ta ɓace in kayan kiɗin ta ɓace mhm. don nan kuma kamata har mazan ma a samu a zamna a ga yadda za a yi a yanzu aka aka diba aka jamilan makaɗan gargajiya mhm. duk yawancinsu sun ɗara shekara 60 zuwa sama yanzu a samu yara matasa mai ɗan shekara biyar zuwa talatin da ke bugun kayan kayan kiɗin gargajiya an sha wuya kenan wagga generation in ta tsoye in tattahi ba mu samu matakin da za mu ɗauka mu kare wannan abu wata ran za ta yi tunda in babu masu buga da masu eh, eh, kera instrument ɗin kenan tayyata nan dole rawa ta bi ta. a san matakin da za a ɗauka tun yanzu kuma gaskiya ne waɗansu shaha akwai inda waɗansu itani suka riƙe al'adunsu bisa kan rawa mai duk da wannan sai a ga kuma akwai inda suke ratsiya wani sabon abu ya shigo ciki wani sabon abu ya shigo ba a tsaya a jara tun tun da farko mm. sai in ce an so ba a so sai ma'ikwanta ta da le politik dole ne sai ta kawo ta gudunmuwa bisa kan mm, kare al'adu gargajiya. Mhm. Dan in ɗauki wani misali a shekara dubu ɗaya da goma tara da saba'in da hudu bayan sojojin Nijar sun ɗauki iko sai suka ɗauki wani arite wadda ta ta tsaye da buga balafon da gumbe a lokacin nan kuma gumbe din nan surka da da ita da balafon ake buga can inda post balafon din yake zaman yau nan na wajen da samarin da kyan mata suke gamuwa da bacin karfe shida na marace sai biyu na dare ko daya ko minuyi suna raye-raye hayakai ko ina a aure a suna a komi suna a cicira mhm. su dan baba su wani ne halakka al'adun namu suka ɓace ko da suka to ga iko suka ɗauki wannan arete suka tsada shi sai su ganga su kalangu su wane ne suka samu taron ɗinsu suka yi reconquerir suka komo lokacin mhm. nan ne su yeta yeta su muhammadu walam suka bunga su baje ruki duk suka suka komo kuma suka eh, reconquerir terrain din mhm. yanzu haka akwai inda a nyamai ma waɗansu kyan matan me in duk inda kuka ga kyan matan nan kashi biyu na suke wajen kyan matan zarmaganda inda suna aure su sun gwammaci su cire su su su su ba mu dolan su ba geruce su yan raunan nasu na mm-hmm. gargajiya masu yi da ƙwarya da maraɗi akwai waɗanda har yanzu da sun sa kumshe suna kiran kyanduma a to a yi mm, wannan abun gargajiyar tasu ga waɗanda suka mai da kansu nasaru sun sun gwammaci a ce orkestar ta zo tana kiɗi ana wannan shegen ruwan nan shejema da shejema da ai ba wani abu ne rawan bare bari ne inda mahin nasu ne in suna raye-raye din sai wani wanga ya fasa mu wanga suna yana to shi na suka ɗauka su suka sace mata manuwa mm-hmm. suka ɗauko mata wata sabo munawa wadda ba musamman na ta ba tun da sai ka ga can mata a orkestra suna rawa ga ta ɗauki zanen ta ta ba wacce sai ce zindir mutum in ma karamin wandon bule ne ka san kujerar komi ne wannan ai bai kamata ba gaskiya amma man sani yaya ya kamata a yi don abin kasar da rairayen gargajiya eh to lalle kai wannan ina ga eh, abu ne wanda sai kowa da kowa ya kama abu ne wanda ya shahi lalle masu wannan sana'ai ta abin da shahi al'adu mm-hmm. amma kuma da jama'an ma tunda al'adun ai ba na masu yin sana'a ba wanda su kaɗai ke sana'a wannan ta zama sana'a su ce mm-hmm. abubuwa ne na al'umma gaba ɗaya ko to kuma sai a iso inda bubakar ya ce don da magabata abu ne wanda ya shahi kowa da kowa sai an tsaya an ce to lalle yi daga wanga lokacin mun gane tahiyar mu an ɗauki lokacin da tahiyar mu ta ɓace an samu koma baya don daga yanzu mun yi niyya za mu gyarawa kuma ga hanyar da za mu bi hanyoyin menene lalle kai su waɗanda suke wannan sana'a a ba sana'a nan ta su muhimmanci don saboda yanzu akwai wuya mutum ka ka yarda dan ka shiga sana'ar da ka san na gaban shi waɗanda waɗanda suka yi wannan sana'a su kan kansu yan hagan su mutane ne wanda kama suna banta sai mm-hmm. ba sana'a ba ta ba ta ba ta ɗaukan nauyin rayuwarsu mm-hmm. don in ya zamana lalle ka sana'a waɗannan an ba ta daraja an kai inda in aka kire ka ka zo ka yi wannan ka gabatar da ka za a biyan ka alhakin zuwa wannan ta sana'ar taka ta inda ta kai daga wannan lokacin lalle kowa na ibaran dan shi yana iya cewa in dan shi ce yau yana so ya fara kiɗi mutum ba ka shi nauyin ba ba ka shi matsalar ka ce ba ya je ya kiɗi don ka ina ganin wannan daga nan ne amma abin ya wuce nan dan saboda banda ma yin wannan sana'a shi kan kanshi abin tunda akwai babban matsala ta kayayyakin kiɗe-kiɗen da raye-rayen da duka abubuwa da yawa wanda suka shahi al'adu ba mu tsaya kaɗai dai bakin magana kiɗi da waka mhm. abin da ya shahi al'adu ne gaba idan saboda ko tuwonmu na gargajiya yanzu da wasu kice-kice da abubuwa da yawa abubuwa an bar su kuma abubuwa ne masu kyau wanda ko su ma ne ke gwada bambancin mu da wani can wurin can daban mhm. don abubuwa ne wanda lalle kai zamani na zawa kuma yau daman su al'adun suna ta da abin da ya shahi zamani a kowane lokaci yanda zamanin ya zo suna bin abin gan zamanin kwancin mhm. zamanin su da kansu ne ke ke sauyawa su dandanta da zamani amma kai ya zama wani abu ne daga dabra ke zawa shi shike su a sa shi da ƙarfi su kan kansu ne ke abin gansu like culture est dynamic dynamique in nasara mm-hmm. don haka ne ya kamata a yi ya zama magabata sun kama an zo an ce to yanzu za a shiga inda dai ciwon ne yake a je a fara yau maganin shi me ya maganin shi a je abubuwan da suke neman sabace a je a san tanadin da ya kamata a yi a rike su wala rike su kuma shi ne a zamana ya zamana wagga sana'a shi wa'anda ke yin ta deja wa'anda su suna nan suna yin ta a ba aikin su daraja su zan ki samu su ma suna rayuwa mai kyau rayuwa mai haske wadda ko yara kanana in sun gani matasa in sun gani sun ce ah ni ma ina so in yi koyi da wannan kuma uba ba ya hana ba dan ya san ita ma wannan sana'a ce mai mutunci kuma mai haskakawa kuma kana tana kawo ma gudunmuwa ga tattalin arzikin ƙasa. To madalla kuma mu dawo bangaren ko Hajiya Fati. e, shin da hannun mata a cikin sauyi da raye-raye gargajiya suka tsinci kansu e, gaskiya babban laihin ma wajen mata ne biske mhm. eh, ni ga kallon da nike ba ma rawan turawa ne muke yi ba afirka central rawan da suka kawo su rawansu na galgajiya ne da suka iske wajen kakanni mhm. shi ne su suke yi to mu kuma sai muka zo muka ɗauko muka sa cikin gargajiyan namu ai bai kamata ba mhm. eh, kama yanzu eh, tela ya faɗi yake eh, 'yan maraɗi wasu suna kira 'yan duma su zo su yi kiɗa ko 'yan duma sun zo sun yi kiɗa ma rawan da suke yi ba rawan da suka iske ba da ba ne mhm. sai su sa wani kwasa-kwasa ciki in yan abin nan yeta yeta suka zo su kuma sai su sa wani kwasa kwasa ciki a to laihin nawa ne ne tun daga kiɗi nan na galgajiya ne ake nan gai dan ne ake sauya rawa don ka laihi babban laihin wajen mu ne mata mm-hmm. fiske kowa yana kya um, fetetra in baka iya rawan duwai ba kai rawan ka bai yi kyau ba mm-hmm. or ba haka nan ba ne galgajiyan mu aka ce rawan duwai da ake yi su afrik central su rawan duwai ne galgajiyar da suka iske wata tsohuwa in ka zo ka iske ta tana rawan duwai a can sai ka ce ma eh, abin ya kama ka mamaki ma or mu ba mu gadi wannan ba sai akwai wasu rawa namu na gargajiya wanda ake rawan duwaya for example na ga wani rawa da aka yi rawan gargajiya ne na maradi ne mm-hmm. na gane shi mai rawan duwai ne kawai rawan duwai ne mm-hmm. ba kamar wanda suke yi suna tipperule suna wani a tsaye ne kawai suke abin su kuma a wannan tun kakannin su ana rawan wannan mm. don ka ba a ji kumya a yi wannan To madala sai kuma mu karkata zuwa ga jihar Agadez domin sanin tarihin wata mata mai rawa cikin turbikin biyano mai shekaru 55 hajiya Karima Gago tana rawar biyano ne da kuma rawar kidida raye-rayen gargajiya ne na jihar Agadez tarihin da abokiyar aikinmu Tila Amadu ta shirya muna tun daga Agadez. Hajiya Karima Alhaji Gado mai rawar galgashiya an haife ta a shekarar 1964 a garin Agadesa uwar ‘ya'ya biyu. Hajiya Karima Alhaji Gado mace ce da ta rike gargajiya sosai da al'adar abzin wada duk lokacin da take rawar biyanu ko kidida sai ta razana duk wani mai kallo. Hajiya Karima Alhaji Gado dai mata ce mai kamar maza tana rawa kala biyu akwai rawar biyanu bikin gargajiya abzin na shekara-shekara kuma tana rawa ta kidida da ta kasance rawar mata zalla. Allah to kowane irin taku Hajiya Karima Alhaji Gado ke yi a lokacin bikin biyanu ga ta dauke da karin bayani saboda gidan mu ake doka shiro biyanu ni ina tare da maza kuma su samarin biyanu da sun ganni na tuho na yau ado ina ta ina musu guda hankalin su ya tashi kuma ba ni san biyanu duk inda nake in balaguro ma nika ana biyanu ko ina ne na bar shi in zo saboda biyanu saboda babbar gargajiya kenan duk an tankin da ka bude ka ganni in ba ga kidi da ka ganni bisa biyano wannan babban tarihi ne daga gidan mu biyano ya tashi kuma in na ji ko ina nake tsakan maza sai na shiga na rawa da maza to kamar me yasa ita rawar kidi da mata ne ke yin ta ba maza ba namiji baya rawar kirida ko arme akai cikin gari haka aka ɗauki makaɗa duk wanda aka sa wannan rawa tsoho komi tsufa shi sai ya fito yayi wannan rawa sai gashin jikin shi ya tashi saboda al'ada ce ta kakanni da uwaye ba ta yau ba tun duniya tana zamne ko da aka yakin kafin wannan al'amarin akwai shi rawar kirida mata dai basu bari an bar su a baya ba wajen raya al'adu a abzin domin ko ana sanin mutum ne da al'adar sa kuma sani ko rike al'ada na taimakawa wajen shimfiɗar da kwanciyar hankali kamar yadda yake a wajen hajiya karima alhaji gado da ke nishaɗantarwa rawa a duk lokacin da take rawa ta biyanu ko kidida inda ta ce ta fara rawar gargajiya tun tana karama. Kidida na zaba dan ta hi birge ni kuma kowa aka ta sai gashin jikin shi ya tashi in aka yi arme gidan saraki dan kusa da mu ko haifuwa ce ko arme ne muna gani tsaffin mu suna yin ta sai mu tsaye mu kallo in suka ida kamar an aka aka kewaye suna can suna yi mu kuma sai mu fudda fagen namu yara sai muna yi muna ke muna kewaye har muka koya. A duk lokacin da Hajiya Karima Alhaji Gado ke rawa tana bin rawa da wani kirari da ita kaɗai ta san manufar wannan kirarin inda ta ce ana yi shi don a bambanta gwanin rawa da bami don ko duk lokacin da hajiya karima alhaji gado ke wannan taken to fa kowace da ke goya mata baya a lokacin rawa kan nutsu don kaucewa duk wani taku da ke iya kawo tangarɗa ga rawa ta kidida hajiya karima alhaji gado dai na ce a fannin raya galgashiya. kai ba mu rawa kana sherere sai ka dibi kafata ka dibi takin sauna ka san rawa ba ɗaya ba juyi goma ɓadda bami goma yanzu bami ya sha ruwa ya ce bai sha ba ita kuma fatime abdurrahman ɗaya daya daga cikin masu son kallon rawa Hajiya Karima Alhaji Gado cewa ta yi. Na san Hajiya Karima Alhaji Gado sosai sosai Aminiya ta ce. Kowa ya san da kirki tana son harkar gargajiya in ana kidida in ban ga Hajiya Karima ba cike ba ni jin daɗi. Wasu suna zawa ne kawai si kallon kidida saboda su garwa Hajiya Karima suke zawa. Sannu dai a hankali Hajiya Karima Alhaji Gado a fannin rawa gargajiya ta fita har kasashen waje kamar kasar Libya inda ta samu yabo na musamman inda ta yi fatan yara yara matasa mata su yi koyi da wannan al'adar domin ko in yau su ne gobe ba su ne ba. Tuma da lamun saurari dai tarihin Hajiya Karima a jihar Agadez take. Hajiya Fati shin ko kun san Hajiya Karima? Eh to ina ganin ta da cikin tele mhm. eh, wajen eh, rawan biyano. Mhm. Mm. Eh, Alhaji Bubakar kun san Hajiya Karima? wallahi ban taba ganin ta sai dai ga tele nake ganin ta ta can film documentary da nake samu na biyano mm, me za ku ce a kanta duk da yake tsuha ya kama a wannan lokacin to abin da nake ce mata da na harko dai sai dai dubun gaisuwa da fata alheri mhm. kuma ina jin daɗi da har yanzu har kwanan gobe tana ta cin waɗanda ce yaƙi na ƙari al'adar raye-rayen biyano ina hota yanzu tun da shekarunta sun hora nisa, da ta kai hamsin allah ya sa cikin ɗiyan biyun da allah bata akwai ɗiya mace wadda za ta bata eh za ta bata wannan horo tare al'ada nan ta ta tare yarayen biyanu ko da ma tun da yadda ta hudu tun ga kakin kakin kakin su ne har yau mhm. kowace shaha inda galgashiyanta ma'ikonta ko sarauta tasu ta ba ta ƙarfi ba za ta iya ɓace ba za a iya lalata ta ba. To madalla yanzu kuma sai mu saurari waƙar 'yar Fulani ta Mamman Sani. To madalla mun saurari waƙar El Fulani ta Mamman Sani. Mamman Sani sai in hara da ku wa'ani irin kayayyakin kiɗa ne kuka yi amfani da ita a cikin wannan waƙar ta El Fulani. Eto eh lalle ka cikin wannan waƙai mun yi aiki da gurimi, mun yi aiki da kalangu, da kuma kwarya da kwarya da caki shin su ma suna akan hanyar bacewar akai gurimi dai alhamdulillah <laughs> gurimi ba ya bisa hanyar bacewa ba a cikin wanda ke hanyar bacewa don saboda shi da ke gurimi daman ga dai halin da muke yanzu kayan kiɗi ne abin kiɗi ne wanda na samari na samari hakan ga eh, kuma ba wai abu ne wanda ma ya kai ake ma gado abu ne wanda kawai samari in ya tashi ta yiwu yawanci mutum me ke kai shi koyan shi in mutum ya samu wani kukan zici ko wata ya so wata budurwa ta kisan shi ko kuma yana so uwayen an hana mishi ko ya samu wata matsala cikin gidansu abu ne wanda kawai sai mutum ka ɗauka ka fara kiɗi kana hiɗa ma jama'a na samu ga wannan abin ga abin gani na na samari na matasa ba ma mm. normal ba ma abu bane ba instrument wanda kamar tsohi ke abin ga yawancin kaɗa haka eh wani irin rawa ce ake yi wa gurmi eh to lalle akwai raye-raye da dama a nan wurin na so in yi zancen kamar rawar banjo ko da ke gaskiya ba na shiga <laughs> miki ba zancen kamar ita rawar banjo ina ne ake yin ta mm-hmm. amma lalle kai akwai rawar banjo kuma mm-hmm. rawa ce wadda mata da samari suke yi yan mata da samari suke yi tare mm-hmm. sun ɗauko eh. tushe ne tun ada. e eh to lalle sun ɗauko tushe ita ma ba kamar na ga kai bisani ne abu ne wanda ya zo daga baya baya mm-hmm. ba da kamar dai kenan muna zancen bayan shigo wani saro kenan abu ne na wajen daga mil nafsan haka za a zancen shi eh wai abu ne wanda ake yi kamar bambara mashaya amma na hidda miki ba za na ci gaba ba za na shiga ba cikin maganan dan dan saboda anan mu ba ta gyara mu abin da gyara mu duka masu kyau shi ne muka so ake so eh wai mai amma kiɗi ne wanda ake yi na yan mata da samari mashaya to muna tsaya daga bakin <laughs> mama sani shekara nawa kenan kuke kiɗin gurmi eh lalle ni na fara kiɗin gurmi yau shekara goma sha ɗaya a wace jiha eh, nan dai ya mai na koyi gurimi ne na zo santa na tar da mamman barka na ce mashi ya koya mini gurimi kuma da na yi sa'a kuma ya koya mini na ci gaba da abin gana na wurin haka aka yi mm. shin akwai mace a cikin rukunin ku na wasa da abin gana gurimi eh to wajen waka A'a, amma lalle kai da kini in ina wasanni na in wasan ya kai wasa dan saboda akwai kenan makaɗa kuma ina sanya maraya don kenan akwai yan mata da samari wajen rawa na rawa kenan eh wajen rawa ba rukuni ne na musamman gare su koko kawai cikin rukunin naku ne suke eto eh lalle kai a yanzu ban tsaye da kungiya ba kan ga tsayayya wadda ga sanan wurin wa'annan su zo suna a zamana don mhm. saboda abin akwai wuya kamar haka nan mhm. gare ni amma kai duk lokacin da na tashi wasa in yi kai kai wasa lalle akwai yan mata da samari wa'anda sun iya kiɗe kiɗe na duka sun san rawar da ya kamata su yi mhm. sun yi tsarin irin rawar da ya kamata wadda ta cancanta da kiɗe kiɗe na muna wasa tare me yasa ko kuma me ya ja hankalinku ga yin amfani da gurmi alhali akwai e na zamani yanzu eto eh lalle ka ni da ke lokacin da na fara kiɗi na shiga harkokin kiɗi na fara ne da kama kiɗe-kiɗe na zamani cikin tun waƙan mu ma ta farin lalle an fara sanya kayan kiɗi na gargajiya mm-hmm. don saboda mu mun san lokacin nan ɗin ma rap ce muke yi mai amma mun so mu yi rap wadda in mutum ka ware ta ka zakajin tana da wani tushe mm-hmm. cikin al'adun ƙasanmu don kaɗan kaɗan muna yin wannan muka zo bayan wannan wakar ta ta farin sunanta daina tusu tusu mm-hmm. eh, da muka yi 99 eh, eh, don ku bayan wannan yau shekara 20 mm-hmm. don ku bayan wannan muka yi album cikin album mu kuma sai ake jin kiɗi na dima sai ake jin kalangu ake jin goge a ji kuntigi a ji molo da muke sai mu kiro makaɗa su zo su kaɗa mu mm-hmm. to bayan wannan kamar tare group ina manyan album biyu haka na kiɗe-kiɗe kenan kamar sama ga waka 20 da wani abu haka cikin album ɗin nan biyu to bayan wani ne na yau lissafin cewa kai lalle ni ma yana da kyau in koyi kiɗin na kayayyakin eh, gargajiya nemi dai ko da abin kiɗi guda kayan kiɗi guda na gargajiya in koya saboda na yi lissafin cewa kai lalle tana gyara ni in nemi kayan kiɗi wanda in na kiɗi da shi ina yin nima ina kawo ɗaya gudunmuwa ta cikin dai tahiyar neman sanya al'adun musuma wallafa al'adun musuma a gansu bisa doron duniya mhm. don saboda shi ne sai na koyi gurimi an ba gurimi kaɗai nake kaɗa ba ina kaɗa gurimi ina kaɗa garaya kamar cikin waka ta da mulmula aikin ji mhm. eh, tana wa mutane ba su iya ganewa sosai da ke ita ma garaya da ke kayan kiɗi ne wanda ke bisa hanyar ɓacewa ba. Tumadala za mu saurari waƙar eh, Diba Gabana Alhaji na marigayi Mamman Barka da ya bar doron duniyar nan a 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. saurari wakala marigayi mamman barka bubakar malamin makarantar kiɗa kuke kuma organolog wanda ana nufin cewa wanda ya yi karatun sanin kayayyakin kiɗa da kuma tarifinsu ku faɗa mana da wa'anne irin kayayyakin kiɗa ne aka yi amfani da su cikin wannan wakar da muka saurara ta marigayi mamman barka kayan kiɗin da aka yi amfani da su su ne biram da duma amma duma a cikin wagga waka farkon bacin ina muka tsara ba gabacin abun gan ke buga da ƙwaryat ita ta kenan ga buga da sandan mm-hmm. eh, waɗannan kayan biyu da suna suka yi amfani. waɗannan kayayyakin ma suna akan hanyar ɓacewa? to ita dai biram ita ce ma bisa kan hanyar ɓacewa mahorin lokacin allah shi kanshi marigayi dr maman garba yana cin tsawon ran shi sai ya yi wani dossier da ya proje din sai ya yi deposanta can UNESCO. Da aka ga manahin wannan kayan kiɗin nan kai ya ɓace sai UNESCO ta ɗauki alwashi ta yi finansan eh, wannan proje ɗin. Mhm. To lokacin nan shi ma mun barka shi yana Centre de Formation de Promotion Musicale. sai mamman garba ya ce mai to mamman barka zo ka ta yi eh, can buduma wanga instrument din tun da Allah ya sa UNESCO ta taimake mu da jamilar kuɗi mui soventa sai ya koyi yadda ake kera ta ya koyi kiɗin da ya da paske can proje din manawa shi ma in ya to ga nashi abin nan ya koya ma waɗansu yara da a samu wannan instrument in a ware shi cin situation inda yake tun da yana biɗaɓɓaciya a lokacin kuma mutum guda kaɗai ya saura da ake ce ma abubakar tar shi kaɗai yi saura da rai da ke iya kaɗa shi kuma shi kuma tsotun da a lokacin ma da maman barka ta yana da shekara tamanin kun ga ɗan shekara tamanin ba iya ɗauka shi a ce ka zo ka ta dole sai aka yi deplace mutunan yadda ya koyi yadda ake construct ɗin instrument ɗin kuma ya koyi yadda ake kiɗin shi don ka ga abin da na sani bisa kan biram yanzu halin da muke mun yi rishi rishi babba tunda yanzu biram ɗin zai shiga kuma cikin halin da aka hiddo shi tunda shi maman barka da ya same shi ya yi da shi sosai ƙasashen duniya duniya kaf tun da fito da instrument din nan babu inda bai ta can kasashen duniya saboda wannan wannan biram din yana kaɗe mhm. duk shekara yana da turne din wata uku ko shida game da da wannan instrument din mai zahin da muka shi da shi in da ya koya bai koya ma waɗansu shi wanga bawan Allah Allah sa yau mu haɗu studio tare da shi kun ga yauce shi babu abin da bai yi mamman sani a ta mulmula mamman barka ya kowa mai wannan wannan biram din nan magana da hito da bakin shi tuwona ne in na koya ma gobe mai zani ce <laughs> kun ga abin da dan shi ne a abin da kake iya yi yau kakkaciya zaka reporton shi a gobe tun da lokacin da ya ɗauki shekarar da ya ɗauki niyya za ya koya ma matasa guda goma wannan instrument ɗin hamma an yi sare kesa ɗin da buwa ɗin ni na ga sai halilu su halilu sai da bashi contract ɗin shi ba ɗin ya ta ya komai itatuwan abun ga aduwa na yin na yin lita ɗin hamma ya kasu ni gansu ba ai sati ya kwanta ya kwanta da bai ƙara tashi sai da ta bai ƙara tashi lokacin da ya ɗauki niyya lokacin ne kuma Allah bai bashi izini. Izinin koyar da. A lokacin da aka tambaye shi abu inda ya shi da yau wannan abu an yi soven shi tun da ko da wanga kaɗai na da ya tambaye shi ya koya ma da yanzu shi ya ci gaba da koya ma waɗansu. Mm. To yanzu kuma instrument ɗin ya komo a wurin shi na jiya da lokacin da aka aike shi ta yi soven ɗin shi. Yanzu ba san in dai ba washin chat da aka ta a nemi wanda iya shi a aika kamar yadda UNICEF ta yi finance information ɗin shi wani ya ta yi shi ya dawo ya koya mutane kenan wannan eh, a takaici sai in ce watan wataran ba a kare kasancin shi ita ma ɓaciya za ta dole in wa'annan waƙoƙin gargajiya da masu kama da su na bacewa ana iya cewa rairayen gargajiya na fuskantar matsalar bata kenan e, mamman sani ko za ku haɗa mana jihohin da ire-iren wannan matsalolin ke ambata kamar na batar wasannin gargajiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eto eh, lalle kai su kiɗe-kiɗen gargajiya da rairayen nan ina tsammanin duka cikin ƙasan ne gaba ɗaya ba ma ƙasar mu bane kaɗai gaba ɗaya ina ganin abu ne wanda ya shafi afirka gaba ɗaya ma don saboda tun lokacin da dai eh, nasara ya zo tun lokacin da nasara ya ƙetaro ruwa ya zo cikin afirka abin da ya fara zawa da shi dama ai shi ne lalle shi ya zo neman kuɗi ya zo neman arzikinmu amma ta wace hanya ya bi ta dabor ya nemi ya kalla mu al'adunmu ya cusa mu irin nashi mu fara mu koma muna lissahi irin nashi duk kuma wanda kake so ka mallake shi mallaka ta hanyar sanya mishi al'adunka ga shi ya gane da cewa al'adunka sun hina shi kyau da an yi wannan shi kenan mutum nan ka kare da shi har abada in dai ba har lokacin da kuma ya gano ba ya kuma gano cewa kalalle al'adun shi su ma abu ne wanda ke da mahimmanci kuma nashi ba naka ba nashi bane don mu gare mu nan Niger ina iya cewa wata shekara na yi wata tahiya ta kama kwana tare da wani proje da ake ce ma CSP don tare da wannan proje muka yi wata tahiya ta kwana 20 cikin ƙasar eh, da magaran ni na je tano na yi gari 20 na cikin jihar gangara to abin mamaki wannan wannan jihar na ta gangara jiha ce wadda manya-manyan makaɗa na gidan sarautar da magaran da duka abin da shahi kiɗi na jihar da magaran kin ga dai manyan makaɗa na farauta na fada sarkin ma kin wani gari suke da ake ce ma tsamiya akwai kuma wani gari da sunan shi gangazar don babban makaɗin ganga na jihar da magaran duka gaba ɗaya jihar da magaran din cikin garin ne yake cikin garin ganga kare mutane ne wanda tsohi ne sun tsoho sosai sosai kuma yanzu kiɗin ma lalle ba su iya sun da shi kama wannan da nake hidi na gangazar wannan alhaji lamini sunan shi ina tamanin da yanzu dai kai ga shekara ɗari kaɗan ne babu magana kiɗi gare shi akwai waya. to wa'annan mutanen ba su iya kiɗi kuma ɗiyan nasu ba su ga hanyar da za a ma su koma su so su yi kiɗin nan saboda mi saboda ba su ga amfanin da uwayen ba su ka samu mai mahimmanci wanda za a sa su ce a waga sana'a ce wadda ni ma yanzu za na zawa in yi ta sun kama wasu sana'a can daban to abin da ke da da muhimmanci a gare mu nan shi shine lalle ka wannan <coughs> matsalai sana'a ce wadda yanzu mutum ba ba kowa ba ya samu sa yawancin mutane wannan sana'a ce wadda ba ta bata kai ba inda za ta yake kadan kadan cikin ƙauyukan namu ma ɗin kiɗe kiɗen su kan kansu kamar yadda ya kamata a yi su an bar su wasu kayan kiɗin ma an bar ma an maida su cikin ɗaki suna nan suna gara sai gara ke cin su to magana wajen rawa nan matsalan ma take don saboda ni ka cikin garuruwan nan 20 da na yi bisa wannan nan abin da shahin mu shi mu yi kiɗi kiɗe mu yi hira da mawaƙa da makaɗa eh, mun zan kikiro in dare don kuma na wasa su kan kansu mutane yaran da ke akwai jikokin yawancin jikokin manyan makaɗan in sun zo sun kaɗa muna jin kiɗin nasu ba iri ɗaya bane hannun ba iri ɗaya bane ba da kiɗin wancan su da tishawan to wajen rawan ma yan mata kamar yan mata raye na yan mata wa anan na hoge wannan ba ma ita nan ma akwai ma matsala ma rawan ma sun gama ta ma da rawar zamani wannan ta zamani ta yanzu mm-hmm. ga ya an zo an hiddo kiɗi tana ko da dinduwa ne ko da ganga ne ko da ko kiɗin duma ne kiɗe kiɗen ga sunan wurin irin kamar dai sun dan matso ga irin na daɗin mm-hmm. amma rawai an juya ta kiɗin an juya shi abubuwan kaɗan kaɗan dai an zo an gama su da wani abu ma wanda ya shahi ma kiɗi wanda ba ma nama ba ma na afirka tun ni in ya tsaya kamar abin da shahi namu ne na afirka abin da ɗan dama mai amma abubuwa ne wanda sun kaɗan kaɗan suna ma hita da abin da ya shahi ma al'adunmu gaba ɗaya eh to don ka gaskiya akwai matsala sosai kiɗe-kiɗen nan irin yadda suke suna ɓacewa don saboda shi komi harka al'adu abu ne wanda ya kamata yana ci gaba al'adu suna tahiya ne da harkar lokaci da lokaci da harkar yanayi amma kai ya zamuna wai yanayin nan lokacin nan ya sa duka gaba daya a bar tushensu a bar isilinsu a juya su su zama wanda ba a ganin huska taso da aka sani ta ɓace. Mm-hmm. To, mu gode sai kuma mu saurari waƙar Fatima Riko Bebe. ke ma kuka kuka Waƙar Fatima Riko kenan cewa bebe. E Fatima Riko mun saurari ɗaya daga cikin waƙoƙinku da kuka yi a cikin wannan waƙar da me kuka yi amfani da su. kamar kayayyakin gargajiya kayayyakin gargajiya da muka yi amfani da su cikin wannan waka su ne mun yi amfani da duma mhm. mun yi amfani da ƙwarya ne dalilin gama duma da ƙwarya cikin wannan wakar taku eh dalilin da nike gamawa kayan gargajiya eh, na raye-raye cikin waƙoƙina duka ba cikin bebe kaɗai mhm. dalilin shi shine eh, ni a ra'ayina eh, in ma muna waka mun yi waka saboda mutane su so shi ba mu iya yi waka inda babu mu ko ɗai ciki don saboda shi ne duk waƙoƙin da nake yi na yi opte saboda in yi music de fusion music de fusion shine ko ma mun kawo ɗan turai ciki mu kawo kuma galgajiyar mu kai ya ɓace don ka gama su ne muke da wani gitar wani duma da wani bateri duka muna sa wani bi mhm. me yasa ne ake hada hada na zamani yanzu kun kawo eh to abin da ke sa muna hadawa da kayan zamani shine ka san kowa ra'ayin shi ne kuma kowa still kin music kin shi ne da yake don ka still kin music kin da na zaba shine music da fusion a gaggama da na gargajiya da na zamani mm. fati wa'anne irin ƙoƙari ne mata ke kawowa don ceton wa'annan raye-rayen gargajiya a matsayin na mawaƙiya kuma? Walla a matsayina na mawaƙiya ba ni miki karya. Ni ban ga ba abin da ko kowanda na yi bisa kan wannan rawake-rawaken ba. Fiske deja an riga ya mai duka Nijar. Mhm. Don ba ni kadai ba nake iya yin wani abu. Wannan sai an tashi gaba ɗaya ne. A ga abin da ya kamata a yi saboda a ceci wannan rawan namu na galgajiya mu samu mu komo bisansu Ufala, ni dai a sani na haka nan. Alhaji Abubakar wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma zuwa magabata a game da raye-rayen gargajiya da kuma kayayyakin gargajiya? E to lalle yi kiran da za ni ga al'umma shi ne dai ka yi. Eh, tilawa ce. Malam Bahaushe ce ko bar gida gida ya bar shi. Su al'adu nan da ma sama ga shekara ɗari an gano da wai ƙasa Amurka ta fara haɓaka. Aka ga da cewa lalle al'adu suka sa gaba da shi ne suka suka suka nemi mallakar duniya kuma ko kasar yanzu yau take saman doren duniya an san da kawai abin ga tattalin arziki kasas tana gaban kowa a dogara ga al'adu don saboda a nemi yadda za a yi a sa tattalin arziki ya ci gaba eh, mu gane da cewa lalle kai su kare al'adu neman raya al'adu kuma a wallafa abin da shahi al'adu yana da yana da muhimmanci sosai non solomon yana sa a ga bambancin ni da kai kuma banda wannan ma abubuwa ne wanda sana'a ce ko bangare ne na rayuwar dan adam wanda ke sa kuma a yi neman ci gaba da shi ci gaba na tabbasa na kowane fanni duk in ana so a yi wani abu wani gyara ina tsammanin ya kamata a bi ta hanyar al'adu dan saboda a shaida ma jama'a dan saboda ta hanyar al'adun ne ita ce da hanya mahi sauki kuma ita ce wadda dan adam ya yarda ita sai mu kuma bangaren hajiya hajiya wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata matan Nijar duka da mawakan da ma na matan cikin gida domin rike galgajiya da kuma raye-rayen gargajiya eh kira na ga yan Nijar ne duka eh, waɗanda suke kula da bangaren galgajiya cetar da galgajiya waɗanda suke wajen modern ya kamata mu dawo da eh, hankulanmu bisa galgajiyanmu basu nasaru suka ce in baka san inda ka huto ba ba za ka san inda za ka ba waɗanda suke kallon mu su kuma su mai da hankalinsu bisa galgajiyanmu don ka kasu yarda muna kamar abubuwan nan na da muke ɗauka muna sa eh mun ga ba a yarda muna su dole mun koma bisa kalan galgajiya. Tuma da sai kuma dandalin shirin namu na nishaɗi. Matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji. Hey! Matsukiji. shi wannan harcen nawa kuma shi ma ya kare ke shi yanda aka yi fan naki suka yi kyau kin gani ko diba yanda nawa suka lalace duk sun kakkare yaya ne kike naki ba su kare ba kuma ga su da kyau rasu da su shakurumin ki kawale ai zancen aka yi ta lalace ta tsire ta kare ta ɓaci bata da wata huska mai kyau ya ƙare biyo ni ki sha labari haba ƙwarai kuwa kawale saurara ki ji ba wani abu ne mai wuya fa lemun tsami ne kawai zaki samu ki yanka shi ki ɗauki rabin ki haɗa da ɗan man zaitun kaɗan mhm. ki rinka murje horatunan naki tsawon sati biyu za su kwari sosai kuma su yi hori tas to in ina son akai fana su yi haske yaya ne zan yi abu mai sauki ai in kina son akai hon naki sorbu da dukkan wani datti sai ki wanke su da bicarbonate da ɗan ruwan ɗumi kaɗan sau biyu a cikin sati sai ki ga fes. Yanzu in na yi wannan shi kenan na rabu da daudar akai fa. Sosai ma kuwa ai da in kika yi wannan duka kuma horatunan naki ba su da haske ba to watakila akwai wata matsala wadda ta danganta da ci maka. Tunda kamar hau yadda kika sani kawali idan baki manta ba kin san horishin cin isasshen abinci yana kawo cikas. ga lahiyar hwata ko gashin kai to haka zalika yake da illa ga horatuna. To menene kuma rashin isassar ce maka kawali ke dai ko dai akwai wani abu ne da kike boye mini ko akwai wani abu ne da ya kasa a cikin shikin naki kuma kike rihe mini to domin sa mahuta kan wannan matsalar ya kamata ki shi asibiti a duba lahiyarki domin rashin garkon horatuna yana da nasaba da rashin sinadarin fer kenan ya kamata ki rinka cin abinci mai gina jiki kawale haba ke kuma kamar su kihin wannan su kayan garake su madara su ciku da sauransu ki rika dan gamawa da su kaɗan a cikin abincinki za ki ga faratunan naki ke sai kin bani labari yauwa na gane kawali yanzu ko zan fara na gode Rabagura. <laughs> Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji. Hey! Masukiji. To masu saurare da wannan shirin namu na motsa jiki za mu naɗe tabarmar tamu ta filin mata da muka tattauna akan rawar gargajiya da kayayyakin kiɗin gargajiya da aka sani wanda kuma suke akan hanyar ɓacewa cikin jihohin ƙasar nan tamu ta Nijar. Ɓacewar kayayyakin kiɗa da matasanmu na yanzu ba su ba wa ƙarfi ba wannan kuma rashin kulawa ne na manya ya kamata a wayar da kai horarwa don riƙe gargajiyar nan nauyin yana akan mata uwaye da kuma magabatan kasar Nijar da ke kula da wasanni. Mun kasance tare da Bubakar Gaba wanda aka fi sani da sunan Tela malamin makarantar kiɗa mai kula da kuma gidan kallo na kayayyakin kiɗe-kiɗe na kasar nan tamu ta Nijar a nan ACFPM taya. Mun kasance kuma tare da Fatima Rigo ɗaya daga cikin mawakan farko na kasar Nijar da kuma Mamman Sani Adamulmula shi ma ɗaya daga cikin mawakan kasar Nijar da suke amfani da kayayyakin gargajiya da ni rakiya arimi da na gabatar muku da wannan muhawar kuma akan na'ura isa lawali a baki mun gode sosai da kuka amsa kirta filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.